الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول يا الله مدحكتي أنا كما يبو بريشي يسكت هذا مو a wannan masallaci ne albarka babban masallacin dutse a jihar jigawa a wannan yammaci da litinin 27 ko 28 na 28 ga watan juma'a da al'akhira a shekara 1400 da arba'in da uku na hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam kuma shi ne talatin da ɗaya ga watan ɗaya a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu a lissafin miladiya a cikin da taunawa da muke kan sunna da su inkarinta da tarihinsu da shigohinsu wannan ne zamanmu na hamsin na hamsin da biyu ko? a yau insha Allah ta'ala za mu fara wani bangare daban kuma tattaunawa akan wasu wani gungun daban da masu inkarin sunna abinda da ke dangane da mustashirikun da ya ɗau mana lokaci mai tsawo gaskiya ga masu bincike da isa ba eh, ga wanda yake ɗalibi ilimi ne yake son ya ƙara zurfafa ba zai akwai maganganu da yawa ba a su ba hakanan mun dan tattauna akan ɗalibansu da suke da tasiri a cikin 'ya'yan musulmi to su ma wannan mutum uku kawai da muka tattauna a kai ɗan misali ne don makasudin wannan darasi suna so mu fahimta ba magana ne akan mutane ɗaiɗaiku personalities ko sunan wannan ka tattauna akan su ne a su ba amma duk wanda ya shiga karkashin sunan suna na yakar sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato kyamar hadisi kuma ta mun ce sunar a nan gurin muna zancen hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne a jirgin sunan da ya fi shi shine alkitabu wa sunna sunna din da ma yana nufin hadisi hadisi da aka ruwaito manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaulan fi'ilan wa waɗanda ba su yadda da wannan ba ko jumlatan wata ko kuma jumlatan ma'an ko in cire a cikin wasu takwace ko waɗanda ba su yadda da hadisan ba da sunnar da ɗayansu kamar su mustashirkin din kuma waɗannan ɗaliban nasu waɗanda kuma waɗanda dama can mun yi magana ku ba musulmi ba saboda il'adi da sauransu kuma waɗanda inkarin su da suna a cikin wasu basu ne ta iya sanya shi'a a gefen musulmi ba wai ko da su musulmi ne ba ne amma an kana zancen waɗanda suke rafin suna suna dai suna za a lafi da wasallam ba suna amma cikin littafansu suna aiki da suna kuma kuma ta mun yi magana a kan. da suke nufi su sun ce sunna ko in kuma ana maganar waɗanda suka yi inkarin sunna a matsayin dauce a matsayin ko za su sallama mata ba kafara da bilawa kun yi magana a kansu yau ma za mu ɗan sake leƙawa manhajin mutubilawan waɗannan da za mu yi magana a kansu yau ya'yan mutubilawan ne dauransu ne waɗanda su suka rene su in jiharin da suka yi da maganganun mutazila shi ya kai su zuwa ga wannan hali waɗanda za mu tattauna a kansu yanzu su ne almadisi fil aqliya wannan sunan ya fi dacewa da ita makarantar gina abubuwa a kan hankali waɗanda ba su ɗaukar ƙur'ani da hadisi a matsayin abin da su sallama masa da ya bayyana kawai su ajiye tunaninsu su ji shi a suna gabatar da hankalinsu a kan kusa ƙur'ani ne ko hadisi haka waɗannan sun yi daidai da mu'tazila ka iya cewa mu'tazilawan zamanin yanzu ka iya faɗin haka su ne al-madrasatul aqliya al hadisa wato makaranta ta rationalist wadanda suke dora al'amuran addini ko komai masu gina shi akan da hankali su fahimta ba ruwansu da nassi waɗannan ba su bambancewa tsakanin ƙur'ani ko hadisi amma a matsayinsu na waɗanda suka taso musulmi kuma a cikin musulmi sun fi mai da hankali a kan dakar hadisi shi zai fi saurin karɓo gun musulmi sama da a ce su fara da saba alƙur'ani eh, ta cewa ayoyin alƙur'anin ma idan ba su tafi musu su kan aje su a gefe kuma a dunkula kan ce shi kansa ƙur'anin da wani zamani ne kuma zamanin tun da ya wuce yanzu ba shi za a yi riko da shi don al'amura a cikin abin da ya shafi rayuwa ba dukkan eh, waɗannan abubuwan suna da shabuki tsakaninsu wannan ya shiga wannan wannan ya shiga wannan cikin wannan makaranta ta hankali za mu tattauna a kan farkon eh, mun talafat inda suka fara tunani amma kafin nan dole mu tuna kokarinmu daurin mu utazilawa kabilawa kamar da kuka sani kuma mun yi magana a kansu su ne masu wannan usul guda biyar tauhid wal adl wal manzila bin al wa al wa'd wa'id kin wa'id kuma al amr maaruf ma'ruf wa an nahi an al wanda duka usul ne ginshikai ne da suka kafa su da hankalinsu kuma waɗannan ginshikan babu wani shamaki tsakaninsu ko ƙur'ani ne saba masa ya saba musu waɗannan ƙa'idoji guda biyar za su iya ajiye wannan ayoyi na alƙur'ani alal aƙalla saboda gidan musulmi su musu tawili su ce wannan ba haka ake nufi su kawo wani tawili ba musamman hadisi kuwa shi ya fi musu sauƙin su hau gidan bayan hankalinsu su ƙaryata hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan su ma akwai ashkas da mu zo mu magana a kansu eh, musamman dai a cikin wannan tafiyar zamanin yanzu dole ne ka faro ta da irin su jamaluddin al-afghani aka yi fi eh, ina jin ya kamata mai zama da musamman a kansa da muhammad abduhu waɗannan mutum biyu su ne ta hanyar su aka fara samun wannan tunani a cikin wato musulmi duk da cikin haduwar wannan tunani da musulmi ya koma ne zuwa ga lokacin albi'ifisu ta alimiyya irin a tura 'ya'yan musulmi karatu kasashen turai daga nan aka fara samun su mata rifa'a harkawi ne su dini tunisi waɗannan mutane da suka fara zuba karatu daga cikin larabawa suka je ƙasashen yamma suka karatu suka dawo to suka fara jin irin waɗannan amma abin bai yaɗi sosai ba kuma zama wata makaranta da da ta zama ta tafi akan ginshikin wannan da'awar da irin lokacin da aka samu shi jamaluddin al-afghani mutum ne wanda shi ya tasiri a kan muhammad abduhu muhammad abduhu kuma shi zai kan irin su muhammad rashid riba yawa duka maka baya kuma da su ahmad amin cikin waɗanda muhammad abduhu din suke tasiri a kansu ahmad abduhu mun yi magana a kansa shi saboda alaƙa da musulmi in basharatan su waɗannan su ne suka sanya ma kansu suna islahiyyin musamman muhammad abduhu yana magana da wannan dangos ɗin su ne islahiyyin su ne reformers suna cewa musulunci a yadda muka ga tafiyar a turawa ta ci gaba a ƙiƙaren ƙere-ƙere kuma an ajiye wasu al'adu da gargajiya ba a yadda su abin da za a iya dora shi a kan ma'auni na binciken ilimin zamani na sciences a sa ba kuma turawa duk sun ajiye irin yadda aka samu eh, revolution da aka yi watsi da coci a ƙasashen yamma ai mun taɓa zance a kan wannan kun eh, kuma kuma a cikin dai abubuwan da ake faɗi zamanin gregory da na bakwai gregory na bakwai a shekara ta 1999 daya da ya shugabanci yaƙi da musulmi da aka tafi yaƙin duniya tsakanin kirista da musulmi tun shekara ta 500 kenan da wajen 42 na hijirar manzo Allah sallallahu alaihi suka suka kwashe baitul maqdis da suka koma hannunsu suka kwashe littattafan musulmi aka tafi da su su karan farko kenan ma da su dan su kuma wannan abin eh, ya haifar da karanta al'umma mai musulmi wani cin al'ummar lokacin su fara sanin mai musulmi har a lokacin da ƙarfin coci ya fara yin rauni har aka zo aka yi wacce juyin mulki a ƙasashen turai yayin da ilimin boko ya a ƙasashen turai suka karanta jami'in sayansu tunan da ake da abubuwan gani suka bi cewa mai dafi da bible sai suka yi juyin mulki da baibul da coci tunda kuma kun san addinin kirista ba addini ne da ya gino a kan littafi ba addini ne da ya gino a kan institution da coci duk abin da soki ya ce shi ne ake bi ba zai ta abin da ta wuce ki gani a littafi ba bible tuntu ne an ajiye shi a gefe su soci soci sun shekarun bayan karni na hudu na miladiya duk lokacin da aka yi majma'a ne kiya wanda muka sha da labarin shekara ta ɗari uku da ashirin da biyar da suka tabbatar da uluhiyar annabi isa suka yaki duk wanda suka ce ba su yarda cewa allah bude. lokacin da har aka samu unitarian christians suka ware don suka ƙi bin wannan doka ta soci to tun daga nan mafi yawan kiristocin duniya suka zama a cikin su kan alihin annabi isa ne kun ga wannan a shekara ta ɗari uku da ashirin sun kafin wajen shekara ɗari uku da wani abu ko ɗari uku kafin haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan aka samu musulunci ya zo tun kafin zuwan manzan Allah sallama da haihuwar su da annabtisa ma kiristancin ya riga ya rikice ya ruce an kuma cocin yake fiti da shi don wannan magana cewa annabi isa Allah ne annabi isa dan Allah ne isa Allah ya mana magana a cikin alkur'ani saboda abin ya riga ya faru tun kafin zuwan alkur'ani ɗan su da maki ba to da aka zo aka samu wannan juyin mulki da ake wakilci a ƙasashen turai na zamanin yanzu kenan ba ina nufin can abin musulunci ba yanzu a wannan zamanin kanonin ba su da nisa da mu bayan ci gaban ilimin sciences sosai ya zama wannan abu da ake koyarwa a jami'oci na yammacin duniya yana mai da hankali a kan koyar da tawa'un ƴaƴan musulmi ne kuma ƴaƴan musulmi ba duk wanda yake jami'a a koyar da shi cewa in kuna son ci gaba to sai kun watsi da ilmomi na addini wannan ilimin addinin da ke zo muku da gaibi za ku iya aunawa ku gane da ya fito duk watsi da su da shi yasa wancan lokaci duk wanda ya ji karatu ya dawo ya fara samun yakar addininsa ko da 'ya'yan musulmi amma sunan rifa'a al-qawi cike da kuma shi wannan eh, khairuddin tunisi kamar da an baya kuma aka samu wannan jibaluddin al-afghani saboda muhimmancin tasirin su da nake insha Allah daga si na da mu ware akan su bani magana eh, da shi Muhammad Abduhu ina so biyu ba za mu a ah, tafi kowanne da su ba la'alla kuma ɗayan zai ishe mu mu tattauna a kansu to amma yau shi buka ce da ɗaya zami a kan ita almadrasa al'aqliya din kafin mu shiga rumuzin ashkasu da kuma haƙiƙin da suka ginu a kai insha Allah ta'ala to irin wannan effect ɗin da aka fara samu shine aka haifar da wannan suka zo suka fara tunanin tallan wasu manufofi guda uku al-hurriya wal musawa al'adil yawa da hanyar da za a yi tasiri a kan musulmi shine a tallata wannan tunanin a cikin ya'yan musulmi a ko'ina a duniya kuma kuma da ku sani matsayin da misra take da shi na azhar a wurin a cikin ta dole shi sa kullum zai yi mu yana alaƙa da misra da egypt ko saboda nan ne markazin ilimi a duniyar musulmi a wancan lokaci to aka fara cikin waɗannan tunani abubuwa guda uku ƙurriya shi ne yanci yancin kuma abin mutu, bai wa kowa yancin tunani yadda ya gida ma yi tunaninsa kada wani abu mai suna addini ko dokoki da aka yi tunanin an yi wahayinsu su zama su suke gudanar da tunaninka a'a yantar da kanka daga jin wani abin da ka yi da shi da shi suke nufi da wannan hurriya duk wani tunani ke kajin shi ke kajin su da shi sannan ka ciki da shi almusawa kuma wani yawa hurriya tana nufin dama eh, ba da yanci ba hatta addini ka ce in ka dama ba za ka yi ba kada a matsayin da ta ba addini ba ka yancin ka ci da Allah in ka da ba ku ci ka ci da shi ba to a kan da wannan ya zama manufa ce a kowace ƙasar ta musulmi wannan shi ya haifar da aka samu rubuta suka yi rubuce-rubuce a jiki kuma da kullum muke wannan zance wanda su suka eh, jawo har ko'ina aka sami irin waɗannan abubuwa a kyale masu irin wannan rubuce-rubuce da su a gina hana su rubutu kuma a ba su dama abin su so su Ya shi ayan musulmi da yawa musulunci kuma babu abun abunsu abu na biyu maganar musawa musawa suna nufin a daidaito tsakanin babu wani zancen wannan kalil kitabi ne zilmi wannan kuma musulmi ne a tsere al'amura akan maganar muwatsana muwakana shine nationality da yawa na ɗan har ne ko musulmi ne ko ba musulmi ne kawai ce matsayi guda ɗaya ne domin wannan ne zai ba da damar kawar da wani tunani na albala walbara a cire wannan tunanin cewa ne ba musulmi ba haramun ne ka so shi a zuci ka zo addininsa ko a cikin wannan abu duk waɗannan abubuwa a cikin su haka hakanan abin da shafi al'adil shi ma abin da ya shafi yankin mata da sauransu komai a jiki ta ba wani zancen namiji daban mace daban duka komai jiki ne musawa da abin da ya duk abu daya shi ya sa na kyale maganar kwasim ah, amin da na so shi ma mu magana a kansa dan uwan ahmad amin ne amma shi galibi rubutu-rubutun sun fi ne kan abin da ya shafi yancin mata eh, ba direct abin da ya shafi sunna kamar yadda Ahmad Amin ya yi magana a tarihin sunnar har ya soki sahabbi da yin abubu hadisai da kuma abubuwan da na tuhuma wanda duk tattauna a kansu dan uwan Ahmad Amin ya rubuta rubuce-rubucen da suka canza tafiyar da ake gidan mata a Misra wannan mutumin ya yi tasiri da su cici eh, yaƙi da hijabi katin amin yana cikin waɗanda suka shahara wajen wani da haƙar hijabi a cikin inda zai lantana ba wai niƙabi ba a hijabi da kansa bai wa masu dama duk inda suka dama ta shiga eh, maganar aikin mata da kuɗin maza da mata da tufafin da za a sa da ƙar hijabin a sa kuma kaya iri na turawa dukkanin abubuwan an daɗe da yin su kuma a kawo dalilai a ce maka wai addini ma bai hana ba shi ana cewa ai wannan kayan na hijabi da sauransu ba ɗinsu ta kalid ne kalta ce kaltar larabawa ne mun kuma ana da kaltar mu don haka ku ajiye kaltar larabawa ku ɗauki kaltar ku da haka ake shigo da wannan yaƙi ake su ne matakan farko aka zo aka samu shi jimaluddin zinin afghani misali shi da sai mun shi da shi da sa na misra ya tasiri akan irin su muhammad abduhu kuma uh, waɗanda su ma suka tafirantu da su sun abubuwan da waɗannan mutane suka damu da shi shi shine suke maganar kalmar kuduriya ko mazhabar mu'tazila suke tallanta a cikin mutane kamar da hakin mu'tazila wannan ne da su don su ma kuma musulmi ne yauwa da haka a baya ashe musulunci wai yana da arziki yana da wal na information inda har ya haifar da mutane masu kwalwa da tunani masu mai zurfi irin mu'tazila za haka suka shigo yawwa ai mutane ne masu bayewa masu basira ba su kaɗaita kansu da fastoshin addini ba sun ba wa kansu yancin su tunani da ya dace da zamaninsu don haka kasa ce mu ma a wannan zamanin in muna so mu shiga su dole ne an samu irin wannan suka fara su suka irin muhaddisi malaman hadisi irin cewa mutane ne da ba sa fahimtar abubuwa hmm, kawai sun tsaya kan hajji ta rana wai muhammad abubu insha Allah mun zo zance a kansa eh, za mu nana ta wannan zance wai an bashi labarin wani saurayi mai kokari ya haddasa cikin bukari shi ne da aka gaya masa cikin bai zama komai ba ya ƙara adadin kofis na cikin bukari ne kan kuma shi da Yau ba ya haddasa cikin bukari ba wani miyu ba wata fahimta sabuwa bai amfani da hankalinsa da kinci da abin da zai a karɓa da abin bai karɓa ba abu kare haka is just another copy of sahih bukhari and we have many <laughs> wannan abin hukuki yawa to duk waɗannan abubuwan suna nan a cikin buhar islam ahmad amin har yana cewa wal'an ya hikku lana an na tasa'al yanzu muna da yancin mu yi tambaya هل كان في مصلحة المسلمين موت الاعتزال وانكسار المحدثين shi wannan wai bukatar mai muka amfana sun mun ce mu ƙutubilanci na mutu waɗannan malaman hadisi da su suke nasara a wani abun amfani da muka samu ba a ta zancen hadisai ba tunani kawai an ta haddana haddana haddana ba tare da tunani su hadisi da ma mun tattauna a zancensa lokacin da muka magana a kansa cewa malaman hadisi su mai da hankali kan nakajin matani ba su mai da hankali ne kan nakajin sanadi ɗan kuma da wannan zancen ba da ahmad amin ne su islam don abu al ne kuma ke faɗi wannan yana kuzuzuta da ita gidawa shi ne ke faɗi wannan magana cewa ai eh, waɗannan masu hankalin mai zurfi irin su kamata a ce ana zuwa da su idan su kuma kamata a ce ana ɗauko littattafan su to shi yasa har a wani lokaci sun hukuman ta bi ina jin a ɗaya daga cikin tattaunawa mu na amurka zamanin wani sarki daga cikin sarakunan yaman an je an roƙe shi da misira ya ba da lodi lodi lodi marar iyaka da tattakan mu'utu gilawa shi da kun san shi'a zaidiyya ita ta fi yawa a yaman a yaman shi'a zaidiyya Ko lokacin sarauta ɗaya daga cikin sarautar su da ba da lodin littattafan ifi zami aka zo da lokacin da magana magana kan wasu jila na faɗa muku wani aka zo da su egypt Ko waɗannan littattafan sun yi aiki sosai ga waɗannan ɗaliban da suka karanta waɗannan littattafan cewa abin da ya kamata a ɗauka na mataki a yaki sunan nan da ake cikin hadisi bai kamata su hana mu ci gaba ba duk al'umma da suke su ci gaba in ka kalkale waɗannan hadisan za a mai da ita azumi na ba wannan zamanin da suke rayuwa su ci gaba ba kenan tunanin shi a yaki tunanin 'ya'yan musulmi su kuma irin yadda 'ya'yan kirista suke watsi da coci ‘ya'yan musulmi ma ku zo su watsi da masallaci da malaman addini in kuna so ku ci gaba kusan abinda ake nufi da ci gaba a su shi ne ne ci gaba a rayuwar duniya kuma shi ce musulunci da masu yi ba bakin sai ba samu ilimin cewa musulunci a kar a cigaba ci gaban kere-kere ci gaban ilmomin likitanci injiniyarin da abubuwa da ake so masu matis da mai cikin muna so saboda ne ci gaban na zamani zai samu ci da wannan ilmomin amma kuma zai yi wa a cikin wani ba a samu wannan ci gaban da ke na addini ba wani abu na da incompatible ba ina compatible aka iya haɗawa a ilimin addininka da aƙidarka da imaninka da Allah kuma sai masu mace shi yanzu ba su muna da su cewa da injiniyan su ne inda an ƙarfafe su a su dama mu ba ne da za mu kera ba ba ilimin musulunci bai zo ya yaki ilimin boko a matsayin na ilimin yiwayewa da ilimantarwa da sanin ci rayuwa ba amma lallai ko wanda ka karanta to kuma ka hada da ilimin kan addini kar a ƙaryata Qur'ani kar a ƙaryata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su tun da an riga an yi mundin su a yammacin duniya duk malaman da suka suka kawo musu wannan tunanin da cewa da haka za a ci su suke wannan project din cewa dole a yaƙi kasashen musulmi a ɗora su kan wannan tunani shi yasa suka rika su bukutari suna magana a kan cewa dole ne su an basu kan ahmad amin har yanzu yana cewa fi ra'ayi an dandu bari masu musulmi wasu musulmi shi a ganin sa yace da cikin musulmi suka shafi al'ummar musulmi da mutuwar mu'tazila cewa mu'tazila yanzu babu su don haka wannan musifa ce babba Ahmad Amin haka dai maganganunsu ra'ayinsu suna nan ko shi ma wani cikin irinsu su ahmad maganganunsu shi ma suna da haɗari kuma da na ambata mana wanda muka ambata muka kuma a kansu da taha hussein da ali abdulrazi eh, ahmad amin misalai ne kawai yau misalai ne akwai su da akwai ziki najib mahmud shi ba shi da wannan duk a egypt suke kan kamar da kuka sani mutanen misirgiya mutane ne masu kwakwalwa hmm, mutane ne hakika Allah ya hore musu adadi mai yawa na kakure da wajen fahimta da hadda da sauransu suna da shi tushe su aka da an samu irin waɗannan da za su yi wa kowanne abu da suka fahimta shi kuma sun yi shi zaki najib mahmud ah, shi ne yake cewa in kana lana an nufi juz'an min turathina al-islami kin da ya kama mana lalle sai mun raya ba wai in kana lana Kin lalle ne sai mun raya wani ɓangare na eh, turafin mu da cikin mu na addini ko ilimin na addini ko da muka gada shi fal yakun huwa al-i'tizal mu'tazilanci ya kamata mu raya ba wani abu ba mu'tazilanci shi zai kawo mana tunani mai yanci da ka ajiye wani abu kare yake cewa ka ci da ce a akwai yana da littafin sunansa tajdidul fikr al-arabi a kisa aka amfani da wannan littafin tajdid a jirgin da a wasu ko da tajdidin ba ku da mu a musulunci fahimtar mu tajjidin abinda da in darasa ya dan fara lalacewa ya rushe a a raya shi kamar raya sunna yayin da jahilci ya zo ya lullube ta wani tajjid ne ba masu mai suke tajjid ai modernizing society yawwa a canza society da tunanin shi kan addinin a duba a sake yin kanka cikin raya mai za a duka shi ne za a ji gajin aka tafi a kan wancan mafarin majiyi da kula na amurka mana shi da kuriya gina yanci din nan da dama abin da ake so kenan a baka dama ka yi nasarin alƙur'ani duka alƙur'ani su kai ayoyin nan nasu gaskiya ba za su kula zamani yanzu ba shi da mafi a gunka a hoton wanda bai kyale ƙur'ani ba sai da ya taɓa ko ko kuma a baka damar ka taɓa hadisi da hadisan kuma taɓa su ba sun fi in ka fara ta masu riwaya ka fara tuhumar masu littafin nan ina suka kamo ka fara tuhumar malaman cikin isnadi da aka yi ne wani makare su ne wani kaza kan su abu a fara taɓa su ba a ce ai me yasa wani hadizansa suka yawa aika da aika da aika a hankali kuma su cikin sai a kai ga abubuwan manzon Allah suka su ma ita cewa ba ta da wannan irin nauyin da ya kamata a ce komai sai an kalle ta shi ذكي نجيب محمود ويبدو ذكي هذه الصفحات abin marubucin wannan shafuka shi kansu kenan yake gani anna ahamma jama'atin yumkinu li asrina an yarisaha kungiyar da ta kowace kungiya muhimmancin kace mu na wannan zamanin ita ta gada في وجهة نظرها أئذن رأي رأيك أعني أن يرثها في طريقتها ومناهجها عند النظر في الأمور الحجي تنالينك منفتك لأنك منهجك أنت لكن كلم الأمور التي هي جماعة المعتزلة التي جعلت الأصل مبدأها الأساسي كلما أشكل أمره أمره كلما أشكل أمره سوى أنه مؤسسة وصني da suka sanya hankali da kuma shi ne ginshikin lamarinta duk lokacin da wani lamari ya rikici da an samu rikici akwai akwai zuwa ga hankali zaki najib mahmud a littafin ta tasdid al-fikr al cikin wannan هل ينزو ان احنا شيوا فما زالت فما زلت كي فما زلت قرى انه لو اراد ابناء عصرنا ان يجدوا عند الاكدمين خيطا فكريا ليتمسكوا بطرفه فيكونوا على صلة موصولة بشيء من تراثهم فذلك هو الوقفة المعتدلية من المشكلات القائمة كما قلت أنت wani wasu da ba cewa mutanen zamaninmu sun suna su da su ɗauki abin da ya gabata ɗin nan a cikin kawo shi a zamanin yanzu su fikira da za su iya riko da jefanta da kuma suna da alaƙa da mutanen da suka gabata kuma ba su bar turasin su ba shine legacy da aka bar musu ba sai sai shine su ɗauki mawukifi shirin a da wato a duk lokacin da wani abu ya rikice musu wannan irin tunani shi ya haifar da a waɗanda ba ku ji ana cewa wani mufaccir ne ba kuna ji ana cewa mufaccir eh, mufaccir islami eh, mufaccir islami za ka ana rage darajar malamai a matsayinsu na su sun tashi kawo kuma malamin da ke maka قال الله قال رسوله قال عمر قال عثمان قال قال علي قال أبو هريرة عبد الله بن عمر قال شنك قال مالك قال شافعي قال أبو حنيفة قال أحمد بن حنبل سبا كسوانا إن دي حرزاء مكتب وإلو ونا الأمة ذات سجد ku shi yasa wannan bitan nasu kama hankalin yan boko da yawa ta ne wallahi waɗannan abubuwan nan da kayi motsi ya ce ma haram da kayi motsi ya ce ma haram da takura mutane ko kuma mutane yanci su shi ke da abin ya rika samun eh, ci gaba yana tafiya su shiga abin da ya fi sauki shine yaƙar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin sunna eh, ta zo da akida ko sunna ta zo da maganganu da jikiri tun alƙa'ani, da abin da zai kusa da mutum zuwa ga Allah suna ta zo da ibada sannan suna ta zo da siyasa ki magana siyasa a cikin sunar manzo suna sallallahu ta zo da tattalin arziki suna ta zo da abubuwa rayuwa ce gaba ɗayan musulunci idan za ka musulunci to gaba ɗayan suka tukan komai muna da shi kuma a rashin fahimtar masu irin wannan tunani ko in ce da gangan suka iya ne malamai suka ƙi suka faɗa cimci ne musuluncin nan kauci ne da shi duk abin da ya zo da shi na ƙur'ani ko hadisi a aiki da shi mu yi haƙuri da abin da muka fahimta mu duk ƙur'ani da muka hadisi shi ne da Allah da gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in muka ci a zamani abubuwa sabi suka zo cikin abin da ya shafi rayuwarmu to cikin huda ma an gina shi da ne a kan a yi amfani da nasi in a kai shi in kuma nasi a wata matsala kan ce nasi nan ina nufin ne bukani kusurar allah ko allah to in babu kuma ga wani abu sabo a wani zamani an halatta wa malamai su yi mai sai istihadi ijtihadin shine ka duba baya a ga wani abu mai kama da wannan na zamanin yanzu sai a ba shi hukunci irin na wancan saboda sun haɗu a sabbin tura hukunci wani shi ake cikin kiyasi shi kuma ya karewa da shahidun suna nan suna da majali mai faɗi amma kuma duka tare da sharaɗin kar a fito da usuli kar a istin bakon abinda ya ƙudu anan nusus bil ibtali wannan yi ce sananniya har a yi ɗan istihadi istihadin da ke bugu da nassi isa ka'idar malamai istihadar ta nas inda an ci ga nassi قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن وتمسألة بشيء أشيء هو يأجي رأيينسا سنزم يتحنى مسيح الدولة كما سنن مكتشفة سوكي مسلم شيء تكبرا cewa asali da komai a babin siyasa da babin fito mu'amaloli da sauransu da abin da ta faɗa cikin haram asali shi ne komai ya halitta sai abin da nassi ya zo ya haramta wannan ba zafi ba ne yanzu kuna ne kuna yanzu abin masu irin wannan tunanin cewa za su maka su malaman nan na hadisi san komai bisa haddasa haddasa na ina za su kawo maka hukuncin saye da sayarwa a intanet za su yi kawo a kan kristo ba za su iya ba da babu shi a zamanin manzan Allah su asalama ba za su yi maka kawo a kan abin da ya shafi hukuncin kwamfuta jirgin su a sauransu su sun ɗauka cewa malaman addinin musulunci a zamanantar ku su fahimci zamanin su ba ne malamai a cikin kuma aikin malamai a zini musulunci fahimci yanzu bayan sun fahimci nususun su fahimci kuma waɗannan abubuwan sabi su gane yadda suke su gane ba su samu amintattun mutane musulmi su tambaye su wanda suka san wannan abu yanzu misali a cikin hukuncin wata matsala da ta shafi likitanci da shafi rashin lafiya za a yi kaza ko za a yi ba sai malamai shi a zafin yanzu sai a tsakko mutum da tarassisi wanda ke likita ne kuma musulmi a ce sai kuka karanta a wannan fuke sai al'ummar kaza a kuka a kuka a kuka sai a cikin shi nan domin kanin cewa ilimin ka karanta na boko a wannan bangare don haka sai a gina fatawar a kan ilimin waɗannan biya halatta a musulunci haka in malami ma bai san waɗannan kuma ba sai tuntuɓi likitoci sai tuntuɓi injiniyoyi da tuntuɓi masu kula masu kula su da za a yi a ce musulunci ya kasa tafiya da zamani shi haka ba tafi amma su waɗannan ba hakan suke so ba su ciki a ciki ba ɗaya wannan hadisa Ajiye su gefe sannan ku ci gaba wannan ai tsaro a radi ko an tsaro a radi ne ko an zunguro a radi da kara ne wannan wasu tsokana ce ba za ta yi ba amma take kuma an ko waɗannan matsaloli da abinan sanin ilimi da iya jayayya da tattaunawa da sauransu ya samu karbuwa a wasu wurare to eh, zan kawai ta sosai ba a wannan wannan da ke a ciki kan wannan almadrasatul aqliya zan tafi gudun mafi yawan abin da ɗan almadrasatul aqliya su fi suka da cikin hadisan manzon Allah su ga wasallam akwai al'afkaru afkarul amma da suke da su dangane da zamani za mu zama tattauna a kansu amma da ya ɗanci dai a cikin kan, ko da ya mafi yawan abubuwan da kuka je suna suka da su cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen tajjidi kuma na amsa shi yazo da kalmar modernism sune su kwadin modernist sun ake kuma al-afghaniyi to yan zamani su suna son ai modernizing din sa musulunci ai modernizing ya ce da kudin yanzu su abin da suke nufi modernizing modernizing din su ya dace da yadda rayuwar turawa take to ganar wai ai wani abu bane mu ba yan eh, mu ba duka mutum mutane a wannan zamanin aka haife mu kuma abu zai hana mu yi rayuwa irin ta tsama ne, cikin abin da Allah ya halatta mana Allah ya halatta mana komai sai da muka samu ya haramta duk abin da haram nafsi so da shi ba an halatta mana za ka sani abin mu waye ba mu kera ta mu kera ta mu rayu a zamanin da Allah ya halitta mu cikin sa abin da ya hana haka da cikin waɗannan abubuwa da waɗannan mutane suka damu da su sun ce mafi yawan hadisi da za su ji waɗannan modanin su akwai hadisi da zulun isa ibn maryam alaihi salatu wassalam suna cikin kuma zai iya cewa generally gaibiyat shi abin da ta shafi gaibi ba ka fatan maka kawai su fitar wa hadisi a kan wannan su musamman da kuji suna taɓa waɗannan hadisi hadisin dawowar annabi isa a ƙarshen zamani ta sai su maka tori yanzu annabi isa ya dawo to kuma hukunce eh, babu annabi bayan manzan Allah in ya dawo kuma a matsayin mai zai dawo kuma duk shigar da hankali cikin aiki kowa da waɗannan nasoshi ina cikin abin da na taɓa ba ku labarinsa abinda ya fara shigowa cikin kujiyar ahalin sunna a karan wajen 88-89 aka fara yaɗa waɗannan irin maganganu kuma a nan ina jin a cikin darasinmu na abdullin islam ko da aka yadda aka samu irin wannan ah, zamiya ta auku daga irin malamin mu malamin abubakar mahmud gumi wanda shi ma ya zame a wannan wurin sai ya da wannan zance cewa annabi isa ji dawo ba haka waye a gyara abin da ya rubuta a cikin littafin tafsirin cewa wannan abu ya ƙara in sahha a ji hadisi ta da bukari shi za su cikin sa in sahha ƙara wannan kuma ya yi maganganu da yawa ina ji da wasu labarin a ina ya samu wannan tunanin wurin malam muhammadu beli malam muhammadu beli daga libya asalin nan ne mutumin yan neman ne ya rayu a libya sosai ni na je har jikinsa mun gaishe har jikinsa zauna a hausawa a kano su shekaru baya wannan karshen 80s 89 ko 90 ina jin muka ji labarinsa lokacin waɗanda abu su an fara shigowa eh, inda musamman kaji shi an da magana malagun gumi ya fi ya kaga za ka ga mutane da yawa za su sakan mata yawa amma da Allah ya ce maka abin bai nisa ba kuma malamai da suke karatu a hadisai da suka ce wannan magana ba akwai matsala a cikin ta da ita wannan mutum shi kansa wani abubuwan ya ambata a wurin sa ya fara jin wannan zancen har sanusi gundi shi ma ya zo ya rubuta ya goya malam da daga cikin wannan kissar yawa kila ya samari yanzu su ne ba su san me ya faru a wancan lokaci duk wani ana daga ciki abubuwan da mutane suka tasiranci da shi da ma kamar irin su muhammadu bari da ya zauna a libya shugaban libya a wancan lokaci kowa sun tafiyar da yake shi kansa yana tafiya kan inkarin jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam green book shi yake tafiya akan har malaman musulunci a wancan zamani su shi bin sun yi kira shi an zauna an yi rubuta magudunu da rajji a kan wannan tunani nasa cewa sai suna nan duka ba a kyale ba amma ko ki mutum ya tasko da irin wannan zantattukan zo mana da suna da kuma har ake rashin sa'a ya fata da hannun da aka fi irin sannan al'amura Allah ya sauke. Shi ne kuka ga irin wannan tunanin har yanzu shi malam Allah ya fata masa ɗansa da yake gare yanzu shi ma ya ɗauko wasu ne irin abubuwa yake yaɗa su saboda yana tafiya a kan abin da babban su su tafiya a kai musamman abin da shafi hadisan mahadi maganar abubuwa da yawa da suka ra'ayoyi ne da aka samu gamiya a su mahadisa shi ma ya ɗauka ya tafi da karewa dalilin da duniya cikin hadisan har yanzu a hadisan dujal aka ji yawa marubuta a wancan tsokin da suka tasirantu da irin wannan maganganu aka ji ana cewa haka har ya shigo cikin malaman eh, suna ko a nan kuma da suke wa'azi aka ji ana fitar ai dujal ba wani abu ne amerika ne da rasha su ne dujal suka buro da abubuwan da suka wannan ba yawa to duk wannan tasirin wannan tunanin ne hadisan ko a yi musu tawili ko a kawo suka a kansu ji a lokacin da fara waɗannan abubuwa kan hadisin shirin annabi sallallahu salama. wasallam cewa an yi a hadisi da tabbata a hadisai ingantattu cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an masa sihiri to su ma su da wannan ba suna ta inkarin su suna cikin waɗannan suna cikin hadisai masu fara har a soci su a wurin da su suka fara eh, ba wai dama su ɗin kawai su fito su soka su wani su hadisan gaba ɗaya to amma waɗannan da yake akwai wani abu da suke da alaƙa da hankalin mutum in da yadda da gaibe da yadda da nususin shari'a da cewa duk su ko a nafsin shari'a dole ne a karɓe shi ba ko ya ka gane shi hankalin ka ko ka gane ba su fara da waɗannan hadisi hadisi mai haji shi ma suna kai tuhuma da aka an tafi da shi ina ina aka bi ta ina yanzu a wannan duniya samu ko ina ma saman sai sai duba ko gudu da saman akwai ba san jikita a cikin ina ne da ta ce wacce aka bi a ce maka wannan hadisi kai gaskiya ku ajiye waɗannan abubuwa za ka sa musulmi su watsi da waɗannan hadisai daga cikin hadisan har yanzu akwai hadisin aukawar kuda cikin abin sha ba alif sana ya faɗa ko idan ya faɗa cikin abin ka to ka ya shi sannan ka cire ka yarko ce wannan ai ai wannan mutum ne wannan ƙasar ka ce su su ya faɗi wannan don su waɗannan su su waɗannan asbaniyun kafin zamanin yanzu a wannan yan kwanaki a wannan shekarun da ilimin kayan cikin ya tabbatar da wannan abin da su irin cewa shi kuka gefen ɗaya akwai cuta ɗaya akwai amfani kuma maganin wannan cuta ilimi ya in da cutar ne neutralizing ɗinta zamani yanzu sun bincika cewa gaskiya ne kafin a yi wannan binciken ina la'alla kafin samu lokaci da aka wani bincike da sun cire wannan hadisin cikin nasu Allah ya ci ciki har yanzu akwai hadisin inna ahadikum ya bi amali ahli jannati fa kama yakunu bainahu wannan kuma rikici ne da suke shi a cikin kaddara da shi ma ta gini ne akan harshen sallama wa Allah su madarasar su ne ci itidali da utari la kuma a su kare ta kanta ne wannan hadisin zai samu riba a gurin su yawa su free thinkers ne amma haka su ba su dama su tunani yadda suke so gaskiya akwai hadisin annabi musa alaihi salatu wasalam da suka yi da mala'ikan mutuwa ya zo zai fi kiransa ya ce a'a hadisi na bukari da sauransu ba su mu ji wannan hadisi akwai hadisin musulunta shekanin manzan Allah sallallahu ya faɗi cewa kowa da musulunta yana da ƙari amma ni na wa ƙarinin ya musulunta shi ma ba shi da wannan ba a ce ya haka wani irin abu ne za a ce ga wani ya musulunta wani ke musulunta kuma an bi sauran kuma da hadisin cewa shaitan bai taɓa annabi isa da mahaifiyarsa maryam ba cewa shaitan bai taɓa su ba shi ta annabi isa da maryam ba su taɓa yin ba su kuka ba su ta annabi isa da yi kuka ba haka wannan hadisi ji ba shi ba waɗannan dai waɗanne daga ciki kuma har shafin madarasa yi. yana cikin malamai a azhar sun yada irin waɗannan abubuwa shi yasa kullum ni ba ta ambata min daga cikin musibar da ta samu azhar a matsayin na institution da ya ilimi a duniya shi ne wannan karɓar falsafa da ilmin kalami da kuma al'ulumul aqliya da cikin garin bayan da su akan nusus tahkimin su akan shi yana cikin da abin nan kuma kuma wani har zuwa yanzu ana samun malamai suna tattara kansu ga azhar a yanzu suna ibtalin abubuwa tsewa da nassin qur'ani kurku ya zo da su Allah dai sauki Allah shirya fi dole ne mu tsaya a nan Allah shi mu zama mu na sai mu tattauna akan waɗannan ginshikan mutane da suka zo mana da wannan makaranta ta alaniya su ne musamman dai jimal jibin afghani muhammad abdu in allah ya sare lokaci muna fata Allah ƙara mana ilimi ta tabbatar da mu akan tabbaki da bici cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد